yau asabar 23 ga watan Shaban, hijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 20 ga watan mai shekara ta 2017 wannan shi ne kasar na sha biyu daga cikin jerin giyan kasosuwan karatun littafin taisirar wahab fi ilaji zahiratul irhab ala dawi sunnati wal kitab da wa wasf dawa wallafa ma'ali sheikh al-ustaz ad Abdulrahman bin Abdul Aziz As-Sudais رئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله مدوكين سركي ميسا da alkhairi. itimaman lilfa'ida a abin da muka gama karantawa a cikin al'adillatar shari'iyya an ɗauki kwamitin kulawa da masallatan harami aka danƙa ma sudais sudais malami ne limami ne a wurin ya cancanta ko bai cancanta ba za a aikin ko ba za a aikin ba mayan sai a ɗauko harkan addini sai a danka mu wanda shi bai ma san addinin ba saboda abota ko saboda ya taimake mu a siyasa ko lallashi ko toshe wata kafa sai a waye gari abin da ya kamata a yin bai sani ba sai ya nemo su ne ce ku yi mana bayanai in ba sa'a ya yi ba waɗanda zai nemo da cewa su zo su yi bayanin kun san matsalar da za a samu shine za su rika ƙoƙarin su yi abin da ba za su barar da garinsu ba abin da ya cancanta in suka auna su ga kai wannan fa ba wannan yake so ba ba za su gaya mashi ba amma kaddara sai ya zama al'amarin kulawa da masallatai sai ka ɗauki ƙwararre fitaccen limami da ya sani sai ka ba shi wannan al'amarin za a kula da shi inda ya kamata ko ba za a yi ba za a yi ba sai a a samu kawai wani wanda kawai ya gama jami'a ne kawai sai ya mika mashi ka gama yadda ba zai taɓarɓara masallatai lalata su ba bai san kimansu ba bai san darajarsu ba bai san martaban malaman da kimansu ba san bai san komi ba za a iya ɗaukan ɗan siyasa ɗan boko wanda bai san addini ba ya iya kiran malami limamin juma'a ya keshe ce jika ka siyo min tuwo kuma dole ya ansa don yana son kada kyauta ya yanki in ya ce kai baka san ne liman ba ne to kenan zai aiki wani amma kuma kai zaka ji shiru ai amma a daidai wannan lokacin duk limaman musulunci na juma'a na duniya ne wannan dan bokon ya wulakanta ba tafsiran da suke duka ya wulakanta tafsiran duka ya toza ta ɗaliban addini na musulunci ne duka sakamakon wulakanta wannan limami kwaya ɗaya don kana da kuɗi kana da mukami zaka ka aiki limami ya siyo maka tuwo kun gano wannan sau da basan darajar limaman ba Allah ya kyauta khutbatul kitab mala yana mana bayani akan tsare-tsare da aka gina wannan littafi a ƙarƙashin shi ya ce almatalabul khamis asbabul ishtima'iyya mala yana bayani dangane da sababban da ke haifar da ta'addanci kun ga hatta yanayin yadda jama'a suke zama a unguwanni to yana haifar da ta'addanci akwai yanayin da za mu zo mu tattauna akwai irin wake da shinkafa da haɗuwan da in an yi ku to ku jira ta'addanci zai faru ta fatan mun gane wurin buga muku wani misali kwaya ɗaya mai yi ba ku yadda da zamantakewan da da 'yan shekarun baya aka yi a unguwan gyalle su da ke nan Zariya, banda allah maɗaukin sarki ya kawo gwamnatin adalci da ta mutsiki wannan abin da ke faruwa ko wallahi al'azim da wannan abu ya ci gaba sai an haifar da ta'addanci a wurin nan ku je ku bincike 'yan unguwan gyalle su akwai lokacin da in 'yan shi'a suka bunƙasa kawai sai su ba da sanarwar ba za a ƙara sallan asuba ba na mako biyu a masallaci sai dai kowa ya a gidan shi kuma in ka fito a bakin rayuwan ga ko lafiyanka sun masa ka ba iyaka in sun bunƙasa kawai sai sa dokan ta ɓaci ana sallan magariba kowa ya shiga gida sallan isha ya yi a gida idan sun bunƙasa suna iya tara hanyoyi kana kallo ga ƙofar gidanka sai daga koma wani gidan ka kwana ba za su baka ka shiga ba kuma waɗannan an ɗibo su in iska ne wasu ƙauyawa marasa mutunci marasa addini da tarbiyya fasikai aka zuba mutane a cikin unguwanni aka raba masu makamai suka ci gaba da cin zarafin al'umma idan wannan abin ya ci gaba za ga matashi ɗaya ko biyu ko uku sun fara warewa suna cewa wannan abin ba zai yiwu ba da haka da haka sai su samu mutane da yawa su mara masu baya daga nan sai su fara samun gudunmuwa daga wasu unguwannin kana haka kana haka sai ka waye gari sai karfi sai su fara diramma waɗannan suna gamawa sai su fara tanin to ya kamata ai unguwa ka zama ai gari ka zama ai yanki kaza su sun samu aikin yi daga haka sai a samu wasu kungiya da ke son da fitina sai su rika sponsorin ɗinsu da makamai asali ne ya haifar da irin wannan matsalar shine wannan ijtima'iyya da aka hada wake da shinkafa wanda al'umman ba su iri ɗaya da su iri ɗaya ba babu dalilin da kawai za a zo a girke wani ƙato cikin jama'a kawai ya zo yana takura ma jama'a shi ba gwamnati ba shi ba komi ba ko sarki ya isa ya takura ma jama'a haka ne gwamna ya isa ya takura ma jama'a ya haka wani yanzu in ka je hanyoyi ne ga sun sun zagaye gidan gwamnati a kaduna ba inda aka tara hanya aka ce karka wuce sai dai kawai hanyar shiga gidan gwamnati ne in babu dalilin zuwanka sai dai wasu baka izini ka je ba haka ne amma ka zo ka sha randa kawai kai tafiyanka ba ruwansu da kai amma nan hanyar da za ka ji ma baka saka je ba in ga ce wane ne yake tare ka wai wani mutum ne wanda bai iya karatu ba wasanni ba ku gano wannan da ke ku wai shi ne ya hana ba hanyar ko mutanen unguwan haka suka zauna ran da aka ga dama aka tada masu da hatsaniya a bi samarinsu a karkashi a sa mutum a cikin bakin list ana neman wane da wane duk inda gansu a maki jimau kallon na bazalincin haka aka rika yi a gyalle su inda za a zaunar da mutumin gyalle su a nan ya jawabi zai ce mala aika rage dole in rage cin da dama ba magan da na zo in yi bakin sai dai misali ne kaɗai muka kawo daga cin abin da ke haifar da ta'addanci akwai asbabul ijtima'iyya wanda za mu zo malam zai mana bayani almatsalabar sadis asbabu ilamiyya akwai hanyoyi na sadar da jawabai kamar rediyo kamar tv kamar intanet da majallu waɗannan suna haifar da ta'addanci a wani lokaci yanzu a lokacin mulkin obasanjo an taɓa shirya za a yi gasan zaɓen sarauniyar kyau a ƙasan nan aka fito aka ce ba a yadda ba ƙarshe jaridan disney ta fito ta sa hoton 'yan matan da za a irin wannan su. ta faɗin maganganun ɓatanci ga manzan Allah yanzu wannan ba zai haifar da ta'addanci ba a jami'o'i haka ake samun yara marasa tarbiyya suna yin maganganun ɓatanci ta hanyar waɗannan hanyoyi na sada zumunta da aka ƙirƙiro musu akan annabi akan addinin musulunci da alkur'ani banda ana samun shugabanni masu tsari da kan garu da ilimi da tarbiyya da ɗa'a suke jagorantar hukumomin ɗalibai na waɗannan jami'o'in da zuwa yanzu ƙasar nan ba gabaɗe za ta rikice da yaƙi kalma ɗaya da za a yi da ta fito cikin jama'a su ji wanda ake gaya ma annabi Allah yaƙi za a yi amma irin waɗannan ɗalibai masu saiti da kan gado su suka dafi waɗannan abubuwan fa ana ƙoƙarin a bari a bari to kaga wasa'il al'ilamiyya ta taka rawa wajen ƙoƙarin haifar da bala'i a cikin al'umma ku gano wannan da kyau ku wanda kamata ya irin waɗannan abubuwan ya zama akwai hanyar da ake sa ido a kan shi yadda ba ta yadda za a bar wannan abin yana faruwa ku gano wannan da kyau ku inda ba tiyin da za a bar shi yana faruwa ana sawa kafin ma jama'a su gani akwai hukumomi da ke sa ido kan wannan kawai sai su jinye shi ccc postin ya kasa hawa amma kiri da zo an bari da ba a san darajar al'umma ba kuma ba a san wasu abubuwan da ke haifar da ta'addanci ba yanzu akwai wanda zai ga wannan koyaji kawai sai ya ɗauki doka a hannun shi daga haka sai ka ji kashe-kashe ya tashi kana zuwa ka yi magana sai ya ce kema jininka ya halatta ba ka san manzan Allah kun gano wannan da kyau dole sai an kula da wannan al mablabu sabe ta galgalar afkarul haddama yaduwa da tunane-tunane da nazarce-nazarce na banza a cikin al'umma wata sallulu ha ila asbabil umma da barin waɗannan tunani yana saɗaɗawa cikin al'umma ta hanyar fina-finai ko fina-finai wannan da ake yi za ga ana nuna yadda za a kashe mutum yadda za a ƙona kaza yadda ake haɗa bamabamai yadda ake shirya sata yadda ake shirya kaza da kaza kuma waɗannan novels ɗin ma da waɗannan ma fina-finan ma da irin waɗannan tintintinin ma gaba ɗaya an bar suna yawo cikin jama'a za a ɗauki ƙaramin ɓarawo ne wanda ya saci akuya sai a ɗauke shi a je a haɗa shi da manyan 'yan fashi da makami a gidan yari yana zuwa suka ce kai mai kawo ka nan sai ce akwai na sata sai su yi mai kaburin duka ce kana matashi da karfin ka kaje satan akwai matsiya ce. daga nan sai su bude mai wani aji a jami'a irin tasu sai a yi mai darasi sai a ce an maka rajista ana yana gama lokacin shi sanda zai fita sai su ba shi adres na wani mutum daga cikin wakilansa da zai je wuri kaza yana zuwa sai a ɗauki dubu ɗari biyar a bashi a ce je ɗan gyara rayuwan shi da ya rika zuwa ana gaisawa daga haka daga haka shi kenan shi ma zama ɗaya daga cikinsu Kun gano da kyau sai a ce ka nemo irinka cikin al'umma kamar mutum biyar suna da cibiya a wani waje can nesa sai kai mamakin yadda suka san masu kuɗi da kaiwa da komo masu kuɗi na yankin wannan kwaya ɗin shi zai gaya masu akwai mai kuɗi kaza yana zuwa kasuwanci da kuɗi iri kaza yana bin hanya kaza ko yana da kuɗi za a iya samun shi a gida a samu kaza sai ga an zuwa tsige mutum an tafi da shi dare ɗaya kura sayan yadda aka yi ɗaya daga cikinku ne aka samu irin wannan dama aka tafi da shi saboda an ɓata tunanin shi muda da al'umma sun bar wannan madadin ya zama gidan yari waje ne na koya ma al'umma tarbiyya ana kama ka a kai ka abinda za a so shine kafin ka fita daga wannan gidan yarin ka zama mutumin kirki wani daga ne in ya fito sare ake fara limancin juma'a amma jin da suka mai da al'umma jama'a mun gano wannan da ke ku to za mu tattauna wannan mabahasi daga cin abin da ke haifar da irhab ya daga cin abin da ke haifar da irhab ko barin matasa kawai su zauna kawai suna hiyar a dandali ba turo 'yan sanda za a yi a watsa su ba su za a yi a hikimance duk a raba masa aikin yi yanzu ba damina ta faɗi ba sai a kwashe sa kai su gona duk in ya gama ya yi noman shi zuwa a zai tashi kuma gonan shi ne fa kawai ga wani sai ɗauki nara ɗari biyar ta ce gashi nan ka je ka kashi ko ba da wuri zai zo gona in yi aiki har ya kai la'asar sai a ba shi ɗari bakwai duk kyauta a'a zai kokari ya kai magariba in ya kai magariba sai a ba shi kyautan dubu ɗaya to kaga sanda zai koma gida zai koma gida ya gaji tibis yana isa gida ke sallan isha ina zai tafi gado zai tafi ba inda za shi yana girbe ga kudi sununu to baɗi kokari zai ya samu me eh ya sami hekta biyu ko hekta uku ya noma ko da ba za a ba shi komi ba ko yana kallon wancan kudin da ya samu domin duk wani abin arziki da kake son ka yada cikin jama'a ko sai ka sarar da wani abu naka jama'a lokacin da ake son a gabatar da karatun boko ga malam bahaushe a arewacin najeriya komi ba firi ake bashi ba yaran a ba su kaza a yi masa kaza uniform kayan abinci kayan sawa sabulu komi kyauta haka ne in ma yaran sun yi hutu makaranta sai an ba su kudin mota wani ma har ya samu canji kai ma iyayen shi lokacin da ake son a kaddamar da shan taba sigari a cikin mu a taban ne za ka je ka siye ta taro kana bude kwalin tabin kuma sai ka samu tauro a ciki kaga hazihi bidha'atuna ruddat ilaina an da maka da ka daga nan ne ba haushe sanya mata suna shanki banza barinki banza ko ka cire kudin ka yadda kwansan ko ka sha uhure ta banza ce ana nan ana nan da suka fara sha abin ya fara kama jikinsu sai ka sai kwali goma da wahala ka samu taron ya riga ya kama jikinka bayan da ka iya sai ya suko koma suna siya da kudinsu sai ya zama wancan abin da aka rika sa masu ko yanzu an daina sawa kuma an cire abin da suke sawa yanzu yau da gwamnati tana son ta hana samarin nan zaman badala da za a zauna ana masu wahayi na ibilisanci wannan tsarin kwaya ɗaya in ta ɗauko da za su daina sai an lalaba mutumin banza unguwa an rasa sai an lalaba ɗan iska an rasa duk sun tafi gona kuma duk 'yan matan da suke iskanci a gari duk za a aure su sau da ya samu kuɗi dama me yasa bai aure ba bai da kudi ne ina kuɗin shi zai auren shi sai 'yar motan shi na harkokin shi in ma ji an ce za ta da hankali ce da Allah jama'a mai addu'a Allah zaune da mu lafiya <laughs> a an ka ji an ce a fitina bai da koko boli Allah maɗaukin sarki shiryar da almabahathu thani ɓangare na biyu na wannan bayanai da zamu karanta a cikin littafin za a yi bayani akan al'awaqib wal adrar idan aka bar waɗancan abubuwan suka faru ko ko ɗaya daga cikin sai faru ko to cutar wanda zai biyo baya Allah ya yi. shi sa al'amarin irhab jama'a ba faruwan shi ba ba magance shi ba wata ƙura zai bari a baya shi ne matsalan wata ƙura zai bari a baya wahiyar alan na hawil ati waɗannan bayanai za zo kama haka almatalabal awwal tashwihi ishraƙati dini wa jamaliyyati idan irhab ya waye gari ya faru to yana dissa hasken addini kuma yana gurɓata kyawun addini yanzu duk inda ka je da shiga da sura na addini ana ganin ka sai gaban mutane fadi tsammanin ka zo masu da ta'addanci yanzu akwai inda in ka je a jihar borno da yoba da adamawa kana fara da awon islam za ce bar malam don yan uwanka masu wannan addini sun ci zarafinmu kun gano wannan da kyau an sace masa shanu an sace masa abinci an sace masa kudade a gidaje an fasa masa bankuna an kona masa gidaje an kashe masa jama'a an kwashe 'ya'yansu da matansu an je daji ana zina da su duk wannan abin an yi fa an yi ne da sunan kalman Allah ba ka gaya man yanda mutum zai tsinci wannan iskancin an kalama addini shi kuma an jima mai addini ya bayyana kuma iya kallon mai wannan addinin a ci an yadda da shi jama'a zai yiwu Allah ba zai yiwu ba bala'in farko da ta'addanci yake bar ma al'umma kenan gurɓata kyawun musulunci gaba ɗaya da disashe hasken musuluncin kenan waɗanda suka kawo irhab a tunanin sun zo da wani abu na ci gaba jama'a banda taɓar gaza da ta'asa ba abin da suke ma al'umma ba ta addini suka yi awwalan wa akhiran al-matlab ath a bayani Nabi da malam zai zo yayi al-anfus al ma'suma min al-muslimin haka siddan za a je a kashe ran musulmi wanda bai ci ba bai sha ba al-ma'ahidin da waɗanda ake zaman arziki da su al-musta'aminin wanda aka ba su aminci yanzu wannan irhab din da ya taso a ƙarƙashin shi fa 'yan siyasa sun yi amfani da daman kashe mutane haka sidda 'yan kasuwa sun kashe abokan kasuwancinsu da suke da nasibi cikin kasuwanci haka sidda an yi amfani da irin wannan irhab din matan aure sun rika hada baki ana zuwa ana kisan gilla haka sidda na gaya muku ababe da ake faruwa yana da yawa ta ji labarin za a mata kishiya sai ta je sai ta hada baki dawa da makasa sai a a kashe mutane da yawa don a kashe wancan da za a auren kawai don kara mata kishiya sarakuna sun sa an yi kashe-kashe irin wannan haka kawai gayu a cikin gari na jin haushin mutane zai iya zuwa ya samu waɗanda ke kisan kan ya ce kun ga wane yana cuna ku zuwa ga hukuma kawai zai su kashe mutane a kasar an ji an kashe kiristoci wanda ba su ba ba su gani ba ba su taba tada fitina cikin al'umma ba ba su taba takawa sun ɓaran muku ba wannan irhab din duk ya haifar da wannan fitintun mun gano wannan da kyau duk ba a bayan irhab din bannan ne aka ja kashe malam Jafar da malam Albani ba in ya faru ku sai aka yafa kuma ana yi sai a ce yan boko haram wannan faruwan wannan irhab din ba shi ya bayyana da wannan kidnapping a arewa shi ya bayyana da satan shanu a arewa shi ya haifar da kaza da kaza duk wani yana daga cikin mugun asar din shi kuma su suka bude wannan kofar kun gano wannan da kyau Allah ya kyauta al-matlabu thalith abu na uku da zamu karanta wanda yake bayyana mugun tasirin da ta'addanci ke barma garin da ta'addancin ya faru ittarabul am shine shiga cikin halin ɗarɗar walistikrar da rashin matabbata don duk inda suka shiga kowa a tsorace yake kun tuna lokacin da ake cewa sojoji za a zo binciken gida-gida ba a zo ba fa amma wake cikin aminci Hmm? jita-jita ne aka yada cewa an ga wasu mutane sun zo unguwannan nan suna aji wasu abubuwa jita-jita ne ba ba gaskiya ba ne amma wasu dattawan har sun yi gudun hijira zuwa wasu unguwanni <laughs> gano nan da kyau ko me haifar da wannan shine an san irin wannan abin ya faru a wani wuri to dole kowa ya kokari ya tsayar da mutuncin shi da rayuwar shi wa fatahi abwabur ra'azi az-za'azi wal sad kuma ne na bude kofin tsoratar da al'umma da kuma haifar da banna an san yan boko haram suna za su kama matan mutane je suna fasanci da su to sai group na yin iska na gari su ma sai su kafa wannan group nasu kuma suna kama 'ya'yan mutane da matan mutane suna zuwa suna kamfin suna iskanci da su wancan kofan bannan ga wanda suka bude ta kun gano wannan da ke ku an samu wannan tayawa a jihar borno da yoba da adamawa har ya kai gafa a kam kam da ake tattara 'yan gudun hijira za a zo da abinci jami'an tsaron da ke wurin sai su tara abincin a sansaninsu duk wacce take son a bata wanda za ta ci ta koshi sai ta bada kanta jami'in tsaro ya fasikanci da ita har sai da ya kai ga wasu ma kam kam din sun mai da abin business mutanen gari za zo su haɗa kai da su waɗannan jami'an tsaron sai su shiga ciki sai su duba wacce suke so sai a bari sai ran da ta kawo kanta tana neman abinci sai a ce to za ki je ki kwana biyu wajen wani za a baki abincin net amma za ki kwana biyu nan kuma sun riga sun gama sun ansa kudinsu sun zuba aljihu daga baya da aka gano wannan ne aka ce duk mazajin da ke wajen a cire su a kai jami'an tsaro mata su ma sake zane za ta yi in yan luwaɗi in yan maɗugo suka zo ba su ba za a yi haɗa kan da su su hakan ba a ce da ke ranke dade muna son wanci ta zo jama ta kwana biyu ga don wannan abu wali ya ce ta sako daga tarbiyyar mala'iku din ne haifar da wannan bala'in yau da ba wannan ta'addancin kowa na gidansa kwance za a yi wannan abin ba za a yi shi sam sam ba zai faru ba shi yasa ba alheri ne suka zo mutane da shi ba illa bala'i duk inda ta'addanci ya faru wannan abin sai ya biyu baya an bayanci wannan al-matlabur malicin na hudu hadimul buyut rushe gidaje wannan ba san sharhi ba wa itlaful amwal da lalata dukiyoyi wa tadmirul marafiqi wal mumtalikatil amma duk wani abu wanda yake tausa sama al'umma irin makarantu asibitoci gidajen gwamnati gidaje kaza wannan abubuwan gaba ɗaya za a ɓata shi abubuwan da jama'a na gari suka mallaka a ɓata titina a ɓata kwalbutoci ɓata kasuwanni don allah jama'a ta'addanci na haifar da wannan kubi ya haifar ba duk inda ya fara haka sai ya faru kenan ba wanda ya gano hanyar da za a magance ta'addanci sai wanda ya gano illan da ta'addancin yake yi da kuma illan da ta'addancin yake bari in ya faru ya tafi haka ne musulunci ne zai wannan aiki al khamis sarful umma an hal muhimma in ta'addanci ya faru a waje to yana kauda mutane daga abin da yake mafi muhimmanci a gabansu manoma an hana su noma ma'aikata an hana su malamai an hana su kowa yanzu ya koma gudun kwatar ran shi kowa zai koma ya zama mabaraci an tara ku a firamare ana raba muku biredi yan ƙato da gora suna muku bulala ku bala'i in baka karɓa ba yadda ka iya kuma sarfal umma an qadayal muhimma abin da ya kamata ka yi mai mahimmanci yanzu ba shi ke gaban ka wani abin za ka ji al sadis a saddu an da'awatul islamiyya duk inda ta'addanci ya faru to an daƙile da'awar musulunci a wurin ba za a ƙara wa'azi ba ba za a ƙara karantarwa ba ba za a ƙara tafsiri ba ko da za a yi jama'a ba za su yadda da masu yin ba wata dayiƙul hannak alal al alkhairiyya sannan duk wani hanyar da za a ba a je a yi wani aiki na alkhairi na tallafawa marayu gajiyayyu da kaza da sunan addini to ba za a iya zuwa a yi wannan abun ba in ma za a je za a yi jama'a ba za su yadda ba za su ga kamar sabon salo ne za a zo masu da shi kuma na ta'addanci a fatahil babul na bil islami wa ahlihi sanan wannan ta'addancin yana bude kofan waɗanda suka sa wa musulmi da musulunci ido domin su rusa shi kafirai za ce to dama mun gaya muku aje a kama wani a kulla makaranta kaza rusa masallaci kaza a harba suwani a tsara suwani a hana suwa na aiki a kore su a wajen aiki ai kaza ai kaza jama'a ana wani ko ba yi mutarabbisi wanda dama sun rasa yadda za su yi da ku yau kun bude masu kofan yadda za su yi da ku din jama'a mun fahimci wannan da kyau ku wannan shine musiba da bala'i da ta'addanci yake haifar ma al'umma duk inda ya faru sai ya bar wannan ya karu kusan wannan kakka ce wai ɗaya duka fa yake bari isa malam zai zo ya buga mana musalai, da ƙarin bayanai da ƙarin haske na wannan bala'in irhabin yau in gaje ka samu waɗanda ake cewa ƙwararru ne su a abin da ya shafa harkan irhab ba za su iya maka wannan yanzu da kamata yi a ce hukumar tsaro na ƙasa haɗe da haɗin gwiwar nsa mai ba shugaban ƙasa shawara a harkan tsaro da manyan jami'an tsaro na farin kaya 'yan sanda da kowa a zauna sai a gaya masu cewa za a cin muriyan tafsirin bana da za a yi wajen fada ta'addanci da dakile shi kalmomi ne kwaya uku kaɗai za a fada da kuma yadda za a amfani da su sai an rage tunanin ta'addanci a cikin jama'a mai yawan gaske amma ya lalasaf inda ma aka sa gaba ma ba su sani ba kai ma da za ka yi maganan a lokacin za su fara zargin ka ko kai ma shi ne subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum